wajen tarihin magabata kuma yau babban filin da allah ya ba mu shine mu ga rayuwar abdurrahman bin auf radiyallahu an abdurrahman bin auf radiyallahu anhu an ce sunansa abdurrahman bin auf alƙurashi a zuhuri kuma sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a kilab bin murra da haka in ka zo za ka samu yana da dangantaka da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahibi wasallam wato cikin 'yan uwa na jini hayau. na biyu abdurrahman bin auf an haife shi wato kamar yadda malamai suka ambata shi an haife shi ne wato bayan wato fil da shekara goma to in an ce a fil to bayan an yi wannan da shekara goma ka haife shi don haka in ka zo ka duba yana da shekaru 22 lokacin da aka fara wa'azin musulunci wato bi'ithan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na ce shekara 20 wasu na ce shekara wato 22 kuma kamar yadda aka ambata shi abdurrahman bin auf shi ne mutum na biyar wanda sai na radiyallahu anhu abokane wanda suke ya musulunta a wannan lokaci don haka in mutum ya duba tarihinsa to zai ga wato yana cikin mutane na farko amma a mutanen da suka shiga darul alkam bin alkam wato mutanen da lokacin da musulunci ya fara zuwa aka fara shiga wannan darul alkam bin alkam to shine mutum na takwas wanda wato musulunci ya fara da su wato su ne in kana ji ana ce ɗiban fari to shi abdulrahman bin auf yana cikin mutanen ɗiban fari sannan kuma a game da aka ambata wato ina nufin yana da shekaru ba 22 ba 32 lokacin da musulunci ya zo to don haka annabi ya girme ki da shekara goma sallallahu alaihi wasallam kuma a sunansa da a jahiliya ana ce masa abdu abdu umar wasu kuma sa ce masa abdul ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu sunanka abdurrahman wannan shine suna da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma shi in aka ɗauko mutane da suka fara karatun musulunci to wanda ya fara karantar da shi shine sai na abakar siddiq sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan wato yana cikin mutane shida da annabi sallallahu alaihi wasallama khalifansa na biyu umar bin khattab ya ce wa'annan mutane su ne annabi ya rasu ya yarda da su don haka shine na basu jagorancin su fitar da mutum ɗaya a cikinsu ya zama khalifan musulmi to wannan yana ɗaya daga cikin shi abdurrahman bin auf yana cikin mutane shida da aka faɗa a wannan lokaci sannan yana cikin mutane wato yana da shaƙiƙai shaƙiƙansa guda hudu ne na farko akwai abdullahi bin auf akwai aswad bin auf akwai atika ita ma 'yar auf sannan akwai hala 'yar auf wato wayannan su ne shakikansa sannan ya yi aure kafin zuwa musulunci don babban mutum ne da haka ba wai ya fara aure ne kafin zuwa musulunci ba za ku je yana da mata ya auri mata jan kusan goma sha to kafin zuwa musulunci ne kuma su sun musulunta matansa kuma duk wanda ya aura sai da ya haihu da ita na farko matarsa akwai umu kulfu yar wato utuba sannan akwai umu kulthum yar uquba matansa mata biyu suna da suna iri ɗaya kun san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi mana da mata biyu masu suna ɗaya akwai zainab da kuma zainab ko to sannan ya auri wata da ake ce mata sahala ya suhail shi babanta mai sauƙi ta masa sauƙa su sannan kuma ya auri ibnatu abi khaisar sannan ya auri ummu hakim ya auri binti qaraz sannan ya auri mata ta biyar shine bintu shaiba yar wato 'yan rabi'a sannan ya auri wata mata da ake ce mata bukhaira sannan ya auri binti hani sannan ya sake auren wata da ake ce mata sahala wato binti suhail sannan ya auri tamadara ita dalilin aurenta shine annabi ne sallallahu alaihi wasallama ranar da ya tafi yaƙi da zai tafi yaƙin ana ce masa gaduwa wato wata ba gazuwa ake cewa ba ana ce sariya Dumata jandal wata tunga ce da ake ce mata tungan jandali to wannan tunga a tana da dogon bayani dau ba ne yau ba ranar bayanin ta bane to dumata jandalin din nan sai biya masa rawani bayan masa rawani sai ya sa masa wannan abu da kuke gani da ake sa shi a tsakiyar bayan mutum to annabi ne ya fara yi wa abdurrahman bin auf bayan ya ɗora masa bakin rawani sannan ya mayar masa da shi tsakanin kafaɗansa haka kamar da kuka ga ake muke yin nan to so da haka ba wai an abun nan ba ne sai ce to in ka je ka ci su a yaƙi to ka auri 'yar sarkin to shine ita wannan tamadara ita ne 'yar asba'u sunan ban haifinta kenan sarkin garin sannan ya auri asma'u bintu salama sannan ya auri umu khurayt sannan ya auri majida wato bintu yazid sannan ya auri gazal wata daga ciki yar kisra sannan ya auri zainab bintu sabah sannan ya auri badiya bintu gailan sannan ya wannan su ne mata da ake ce wato waɗannan su ne daga cikin matayensa to a nan in ka duba za ka ga matan har sun kai goma sha biyar to don haka 'ya'yan da ya haifa a cikin su mata sha biyar ɗin nan kowace ta haihu gwargwado to ya ya sami 'ya'ya maza ishirin sannan yana da mata bakwai mata bakwai dinnan su ne suke da sauƙin faɗansu kawai su ne ummu qasim sai humaida sai umar rahman amatu rahman da kuma asugura sannan da amina da maryam da ya yahaya to wa'annan su ne cikin 'ya'yansa mata bakwai wanda ya haifa to sannan cikin abin da malamai suka ambata game da shi sallallahu alaihi wasallam wato shi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdurrahman bin auf kamar yadda hadisi ya faɗa an abdurrahman an nabi sallallahu alaihi wasallama wato daga abdurrahman ɗin shi ya rawaito hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na cewa abubakar fil janna abubakar ɗan aljanna ne wa umar fil janna umar dan aljanna ne wa usman fil janna usman dan aljanna ne wa ali fil janna ali dan aljanna ne wa dalha fil janna dalha dan aljanna ne wa zubair fil janna zubair dan aljanna ne wa abdurrahman bin auf fil janna abdurrahman bin auf dan aljanna ne wa sa'ad fil janna sa'ad shi ma dan aljanna ne wa sa'id sa'idu ma dan aljanna ne wa abu ubaida abu bai ma maɗan aljanna ne sannan wayannan su ne mutane goma wanda abu ubaida ne na ƙarshen su radiyallahu anhum wannan hadisi kuma wanda ya rawaito shi kamar da aka ambata duka malaman hadisi sun bada su akan wayannan mutane in ka ce wallahi tallahi sai na abubakar na aljanna ne ma ka fara billahi alladhi la ilaha illa na usman dan aljanna ne ba ka fara wannan mutane gaba ɗayan su dukan su yan aljanna ne Allah ƙara yarda da su to cikin abin da yake na gaba shine an Aisha ta أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أمركن fima. yuhimmuni ba'adi walan yasbiru alaykunna illa sabirun qala thumma taqulu aishata fasaqqa allahu abath min salsabil aljanna turid abdurrahman bin auf wa kana qad wasala azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallama bimalin yuqalu yab'athu bi 40 alfan an أم سلمة قال إن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين يبعث بأربعمائة ألف رحم الترمذي to bayan wannan da muka ambata an nuna na farko dai abdulrahman bin auf allah ƙara masa yadda a mutum a jiki haka shi dogon mutum ne sannan kuma yana daga wato gashinsa na da kauri sannan yana da yatsu masu kauri sannan kuma allah ya masa baiwa da gogewa da harkar sana'a ta kasuwanci an ce a wannan hadisi da nana aisha radiyallahu anha ta ambata ta ce "Ka ne ƙulu inna lalle kunna sha'aninku mimma ni. cikin abin da yake can a zuciyata yake namuna ba'adi bayana shine walan yasbir alaikunna ba wanda zai iya ɗaukan juriya da dagewa da tsayawa da damuwa da sha'anunku illa sabirun sai masu haƙuri saboda darajar da suke da shi ina fata ana ji don haka kuma da girman darajar ku da kuke da shi ya ce wannan abu ina gani annabi ya faɗa haka wa ƙala thumma taqulu aishatu sai aisha ta ce fasaqallahu abak min salsabi janna kun ana ce ainihin tusan ma salsabil ko ya ce to ina roƙon allah ya shayar da babanka wato salsabila wato shi shine abdurrahman domin shi ne ya san su da darajarsu daga abdurrahman bin auf wa kana ya kasance kad wasala a zuwajin nabi abinda annabin ne ya masa addu'a bayan ba to ya sai da sadar bimalin da dukiya yuqalu ana cewa yub'afu yana aikawa bi arba'ina alfan cikin mutane da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san wato muna yin karatu na addini kuma bayan muna karatu sannan muna ƙoƙari muna ganin yadda bayan allah suke ƙoƙarin kwatanta aiki to yadda muke ƙoƙari muke jin karatu to ya zama aikin da muke da shi ko kuma muke yi to ya zama kuma yana reflecting yana nuna irin matsayi da allah ya yi mana na gane addini to wannan babu abin da za mu ce shugaban majalisar malamai ta ƙasa sheikh muhammad Sani hajingir bisa nauyi da tsayawa da yake yi na lura da gidan malam domin ɗaukar nauyin iyali yana daga cikin babban al'amari da mutane ba sa ta tunanin wannan ahmadu cancangi allah ji kansa allah sa ya huta shi ne kurum kadai a kaduna zai sa duk sati a yanka sa a gidan malam shi abokar gudu. ina jin kusan har ya koma zuwa ga allah kama wannan kungiya da tsewata da tsarinta shi kuma la ya kafa tsewarsa shine dukkan yanayi da ake ciki to lalle gidan malam abincinsu da abin shansu da suturarsu to sai dai da karbinsa ya kare ba taɓa samun rana ɗaya da ba a yi wannan aiki ba tun daga malayin su har zuwa yau to wannan abu ashe ba wai yau ne abin ya faru ba wanda ya fara yin wannan aiki shine abdurrahman bin auf malamai suka ce abdurrahman bin auf shi abin da ya yi sai ce duk mutumin da ya je badar wanda ya je badar kurum ya ɗauki ya bashi kuɗi na zinare a wancan lokaci dinare 400 in dai ka taka badar to ya baka dinare 400 saboda haka da muka lissafa sai muka ga dinari 400 nan a yanzu shine wajen miliyan 40 ya ba duk mutumin da je bada wanda ya je badar da aka kidaye mutanen sai aka ga mutum mutum da ya saura bai rasu ba zuwa ranar da abdulrahman bin auf ya wannan wasiya mutum ɗari to kalli safa mana yau nawa ne za mu ce a ba mutum ɗari miliyan arba'in arba'in nawa ne mala ya sa kai ne mai lissafi nawa ne nawa ne zai iya mai lissafi da gaggawa eh babu mai iya lissafi mutum ɗari kowane mutum inda ya je badar abdurrahman bin ahu kuɗi ne a zube ya ce a ɗiba a basu ba wa ana neman tabbata ba wai ba jama'a ba wanda ya samu wannan lokaci to na gaba Eh? biliyan hudu biliyan hudu biliyan hudu biliyan hudu daidai to ku ji mutum ne musulmi mai kudi yau ina masu kudinmu yau ina masu dukiya da suke tana nan a jibge sai ranar lahira a dinga dukansu shi wani ba zaka fa yake bayarwa ba a'a yace ka je badar eh yace to ga wannan tukwici ne aljanna kuma tana can taka a ta ubangiji shi ya baka amma ni mun da nai tun da ka je ga wannan ka ci abinci la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka ji masu abu da abunsu abin da ya fi ba da kowa mamaki in ji malamai suka ce ranar da bayan dukiyar da sai dan Uthman yake da ita da karfin arziki da dukiya da sarauta da khalifanci sai ya hau dokinsa ya ce wallahi zan je in karbi kuɗin nan da aka ce an yanka mana mu wanda muka je badar ya ce domin annabi ya ce kuɗin abdurrahman ba haram ko kaɗai haram babu a ciki mace haram ku tuba wallahi tsafi baya ba da dukiya ƙarya ce wanda je zina ko ya liwa idan ya kudi ƙarya yake wannan gashi nan manzon Allah ne ce kudinsa babu haram kuna yin luwaɗi kuna yin tsafi kuna cin naman mutane wallahi za ku ga abin da babu kyau ranar lahira billahi lazi la ilaha illahu wallahi tallahi wanda zai bari kawai ya bari na biyu ya zo gai da matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce to su ma ya ba su miliyan wannan irin wannan kudin sai ya ba su miliyan miliyan miliyan ya ba su ce ga miliyan arba'in bayan ya koma gida sai zo kara musu ya ce to ga ya kara musu da miliyan 600 ya ɗauko kuɗi biliyan guda irin kuɗin yanzu ce gashi bayan ya ɗauko wannan kuɗin ya ba su wallahi ne matan annabi sallallahu alaihi suka ce suka ce Allah ya shayar da kai salsabila jama'a annabi ya faɗa ce babu wani mutum da zai tausaya wa iyali na sai abdurrahman bin auf ta tabbata ya sake ɗauko wani kuɗin ranar da za a je yakin badar rabin dukiyarsa ya ɗauka ce ya bar fi layi rabin dukiyarsa an ce ranar da zai bar duniya bayan wannan sai da ya sai raƙumi 600 ya bayar ya yi masa siddi ya ce a tafi yaƙi da su ya sake samo dukiyar kuma sai ta ƙara ƙaruwa sai ya ƙara ɗebowa ya sake ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka abdurrahman bin auf abinda ya yi wa musulunci aka ce ba a samu wani mutum ya samu ɗaukaka da dukiya da abin da ya bari a makka na dukiya sai da allah ya ninka masa shi a madina ninkin baninki ninkin baninki ninkin baninki aka, aka ba shi dukiya kuma malamai suka ce cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bi shi sallah an kace da sayyidina abubakar sai shi shine an tafi yakin tabuka annabi ya fita zai dawo aka gabatar da sallah sai ya ga abdulrahman yana sallah sai ya bi shi cikin raka'a guda sai ce a sabtum a hasantu ya ce kun kyauta da kuka naɗa shi liman kuma kun kyauta da na zo na bi shi shine abdurrahman bin auf matansa ranar da kowa ta gama ta kaban ya rasu har da wata ta ma fita daga gidan ita matarsa ta hudu ta fita daga gidan to kowace irin kudi da ake barwa dinare mai sunan dinare 800 aka ba wa kowa dinare 800 din nan shine kudin da muka tara kowace da aka bata biliyan guda nata matar aure 1.8 na wannan dukiya mata ta aure ɗaya biyu uku hudu to don haka wanda yake neman ya tara dukiya wai da tsafi da liwaɗi da ɓata maza ko ɓata mata ko lalata da mata ko kaza wallahi ƙarya ne duk bokan da ya gaya maka wanda ya hallaka kuma ya daga cikin abin da shi'a suke ƙin abdurrahman bin auf shine ya ƙi ba wa sayyidina ali khalifanci ko ya ba wa sayyidina usman don haka suna zagin shi suna munana shi alhali fa wannan mutumin annabi ya yarda da shi har ya mutu to wanda annabi ya da shi kai ka zo kai faɗa da shi ina kai ina annabi ba kai ba annabi kuma ranar da sayyidina umar aka soke shi da ya jawo mutanen da za su zaɓi khalifa ya ce to kai ku shidan nan tunda annabi ya yarda da ku to ni ma na yarda da ku ku zaɓi ɗaya a cikin ku da suka zo suna cikin wannan sai ce to su haibin rumi tunda kai na ji manzon Allah na maka kirari yana ce mata su haibin rumi yana ce rabi halbai wa aba haya. ya ce baban ya haya kai zuwanka duniya Allah ya ce in gaya maka kaci riba rabi halba shine wanda ubangiji tabaraka wa wata ke bada cikin alqur'ani wa yasaluna kama za kuna qul afu to afu din nan haibin rubi ake nufi da shi kullum ya zo ji annabi sai la akwai kuɗi ni ina da kuɗi me za a yi kana nan kana da yan kuɗi kana nan kana kana ɓoyewa za ka tara wani mutum ya rasu a kano ake gaya mana gida kawai da ya bari gida dubu ya fi dubu uwana ne na jini dubu a cikin birnin kano dukiyar nan wallahi iyakarta ka ci ka sha kai sutura ka bayar don allah yau ga Abdulrahman bin auf wanda ya samu dukiya ta halal wallahi ya zo madina bai da kwabu mutumin da aka hada su yace ce ya shiga mata na nan guda biyu wacce kake so kasu mutanen madina allah musu imani ba'udar wal iman haka allah faɗa sun ba da marin masauki da mazauni ga kuma imani yuhibbul man hajara ilaihim suna san wanda ya hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wallahi ba su ji wani abu a zuciyarsu dangane da abin da suka ba wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sun kasance suna hihitar da wato wasu su akan kansu ko da suna da bukata akan wannan abu kai wa man yuqa shuha wala kan maflihun wanda ya danne rowar ransa ya bayar don Allah to wannan su an masu rabo Allah ta mu ciki ya jama'ar musulmi da mutane za su gane addini yaushe har mutum wai za a zo ana wahala irin wannan yanayi da ake ciki mutane kowa ke coronavirus ai kun sai ana cikin corona ya damfara kuɗi wai zai ci shi kadai wanda ya ci shi kadai kuwa ya san abin da zai kare masa abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ya ce mana ba na bukatar iyalinka ka rike nuna min kasuwa ya ce da na je kasuwa da na dawo to ɗaya daga cikin mata ɗin nan wasu sun ce sahala wasu suka ce a tamadara da ya zo ya aure ta ita ne annabi sallallahu alaihi wasallama aka jikinta aka samu aulim walau bi shati kai walima ko da da tinkiya ne saboda annabi ya ga abdurrahman ya yi bajau da shi ya yi ragal ah, abdurrahman ya yi ce wallahi ma na samu wata nan kilasku na abun da dinta a gane ko shi ne ce to kai walima to kenan ya ce wallahi shi yana gan inda zai ɗauki ƙasa haka yana gan za ta iya zama zinari a hannunsa saboda albarkar da Allah ya masa ƙasa saboda Allah ya sa masa albarka a hakan fa ba ta zuwa yakin da bai je ba duk yakin da annabi ya yi guda talatin ba wanda bai je ba guda ashirin da uku wanda annabi ya taka da kafarsa banda wanda ya aika to duk sai da ya taka duka lokacin da aka je bada uhudu za an ce wanda suka san wannan lokaci an ga da aka gana dingishi aka ce dalilin dingishinsa shine lokacin da aka je sai da aka masa sara da suka ashirin a uhudu shi yasa ake ganin shi na dingishi shi ne abdurrahman bin auf radiyallahu anhu su ne mutane da suka yarda da Allah Allah da da su an zo za a naɗa khalifa mutane shida kowa na bukata ya ce to ni na janye ba na bukata mu nawa saura yanzu ya ce mu biyar kaifa kaiwa ya ce ni ma na janye ya ce to kaifa ya ce ni ma na janye kaifa ya ce na kaifa suka ce to kai mu na aka kai ne shugaban mu gaba daya ka zaɓo mana waye za a yi sai zama sai na Allah sai na Uthman shi mu sai na Umar ya ce musu kar ka wuce kwana uku baka zartar da wanda zai zama khalifa ba ce da aka yi haka ya ce yi ne da kwana haka suka dinga yi in lokacin sallah su haibin rumi yana waje sai ya bada sallah su kuma su koma a ci gaba da aiki can allah da gwanin tamal shi kalma ta zo mutane sai na ali ne zai janye kusa na auku usman ya tambaya kai da me za ka yi hukunce zan yi da littafin allah da suna annabi sallama ya ce za ka yi da khalifofi eh, wanda suka gabata sai na lece zan yi da abin da na fahimta kaifa ce zan yi da na khalifofi ce to kai ne ya naɗa ka shi kenan sai kama hannu shi kuma sai na ali bai ja da wannan take shi ma ce ya masa mubaya wa sai na Uthman shi kenan na da khalifa kenan radiyallahu anhum jami'an Allah ƙara musu yadda a wannan waje wato abinda zai ƙara maka yadda da sahaban annabi bayan Allah ne abin da suke na Allah suke shine duk abin da suke sai Allah ba su muwafaka da lokacin da sai na Uthman ya gama sai na Ali ba yi ba Ya yi bai ba mun yi sha ba yi. to ikon Allah da gwanta ta ubangiji haka Allah ya tsaro Abubakar yayi sai na wato umar ya yi sai na ali yayi allah ƙara musu yadda allah musu yadda to su baka duk mai fada da addini domin shi abin abdurrahman bi ne ga fada da shi'a da suke da shi makiya addini da zaginsa sannan kuma ga yadda ya turmuza hancin masu dukiya don yau kowane mai dukiya ya san shin a ina yake ne ya tara dukiyan yaushe ne zai kai wallahi dukiyar na ta abdurrahman bin auf wata ne ya zo na cin abinci ya zo na cin abinci sai fashe da kuka ya ce abin da yake sa ya kuka ya ce ya ga ranar da za a rufe hamza da ƙyar aka samu likafanin da aka rufe shi ya ce ya ga yadda aka rufe musu abin umar ba ma likafanin rabi aka sa shi ya ce to shi ko na ce rabon ne na yau na ƙarshe na lahiran ma yake ci ana saboda tuna wa'ancan mutane da ya ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wannan gari na Madina gidan shi bai koshi ba ya yi wata guda annoba cin abinci wanda zai koshe shi ya ce wannan shi ke sa shi kuka kuma a wannan janibi sai da ya zama kuma duk da wannan dukiya da ilmi da sai ya zama shine mai karantarwa su abbas abdullahi bin abbas su 'ya'yansa da su duk sai da ya zauna ya karantar da su to inda mutane su ne suka yarda da allah su ne suke yin abin da Allah ya so kuma sannan suka samu suna tun daga wancan lokaci a cewa shekara sama da dubu amma mutum harin sunan sanana wani ya mutu shekaran jiya ma an dina jin labarinsa wallahi babu masifa irin mutum ya mai da dukiya da lafiya da dukiya wallahi in ba kai amfani da su ba kana ji kana ganin su buce maka ko ka gane ko baka gane ba da lafiya da dukiya wanda duk bai yi aikin Allah da ita ba yana ji yana gani domin akwai ranar da za a zo abincin da ake cike ba za ka iya ci ba abin shan da ake sa ba za ka iya sha ba abin da ake nema a sa ba za ka iya sawa ba Allah mai zai islam bar musulmi shirka wal muslimin مزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين برحمتك يا arhamar الراحمين ya rasu a cikin gida kuma a garin madina aka binne shi a baqi'a wanda ya masa sallah shine sayyidina uthman bin affan radiyallahu anhu subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin